الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم إيه. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وميراث الولد الذكري jami'ul mal gado na ɗa namiji dukkan dukiya gaba ɗaya zai gada ɗa namiji da wahda idan shi kaɗai ne wannan shine ma'anan wato asibi cewa ɗa namiji shi asibi ne idan shi kaɗai ne ya gaji dukkan dukiya a ya kudu ma bakiya ba da tihanin a ko ya karɓa abin da ya rage bayan karɓan wanda ke tare da shi ne zau da yake ko ya karɓa abin da ya rage ah, bayan kasan wanda ke tare da shi na mace wa agwai da kuma iyaye guda biyu mace mutum ya rasu ya bar matarsa sannan ya bar uwa da uba mata sai uwa da uba to ga shi ya rasu ya kuma ya bar ɗa aujaddin aujaddatin ko kaka ko kakanniya wa gudan la'ibin to yanzu ya za a yi mutum ya rasu ya bar mata da uwa da uba da kuma ɗa kaga ita mata tana da ɗaya cikin takwas saboda akwai ɗa sannan ainihin wato duka wayannan suna da ɗaya cikin shida shida shi me zai rage abin da ya rage sai sai ya fashi duka an gani ko kuma kaka a iyaye da kuma ainihin kaka kaga idan akwai ɗa ka zai gado? eh ina akwai zai gado? ga uba kaka ba zai gado ko? Eh, ga ɗa ga kaka mutum ya mutu ya faɗa ga uba ga kaka eh da iyaye guda biyu yi a gani kakacin da ga uwa da uba kaga kaka ba zai gado ba yawwa to kaga haka nan kakanniya in ga uwa da uba ba za su gano ba wa gunal ibni bi manzilatil ibni amma in dai akwai uwa da uba sai ga shi kaka ba uba sai cikin shida sai cikin shida dukan su wa gunal ibni bi al ibni dan da yana matsayin da ne zalan ya kula da ibnu idan babu da dan da yana matsayin da idan babu da in kana gunun wa idan akwai da da kuma diya وللذكر مثل حظ الأنثيين to namiji yana da misalin kazan mata biyu in akwai da da diya mutum ya mutu ya bar ɗan shi da kuma diyarsa namiji yana da kasan mata biyu an gane ku namiji yana da kasan mata biyu na'am wa kazalika fi kasratil banin haka nan a cikin yawan ƴaƴa maza wal banat da yawan ƴaƴa mata wa qillatihim da kuma karancin su yarda da kazalik za su yi gado haka nan dukan dukiya gaba daya duk yawan za su gaji dukan dukiya duka amma fadala minhu ko ma za su gaji abin da ya rage daga gare shi min ali bayan wanda ya yi tarayya da su daga cikin ma'abota cin gado in an ina kuma cin gado sai an ba su rabon su tukuna gaba daya in an ba kowa rabon shi abin da ya rage sai ya kwashi wa bunul ladani kal ibn fi adami to dan da yana matsayin ɗa in babu daɗin. ya rufe a cikin abin da yake gado kuma a cikin abin da yake kangewa hmm. yake sha makancewa الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن nan yana magana can baya da yake magana kaza jarar amalu fi tamfi'i bi annahu yarji'u bin ruju'i cewa haka aiki yake gudana ga tamfi'i idan mace ta ce ka aure ni ka zauna a gidana kyauta ba kudin haya ko ka aure ni zan baka zan ainihin fili na kai noma ina da fili politic ato kai noma ba ko kawo wannan shine tamfidi ko kuma ka aure ni zan ringa ma dinkin sallah a sallah ba ruwan ka dinkin sallah ni zan yi to saboda haka idan ya faɗa haka in dai auren na nan to za ta ci gaba da mai amma da zarar auren ya rabu shi ke na abin ya faɗi to za ma haƙƙi ne ya kayar shi ne ya sake ta ba ita zai sake shi ba saka shi kenan da an zai dawo da dawowa to in ya dawo da ita ba abin ya dawo shi ne cewa zai dawo da dawowa an gane wani ku to amma abinda mutum ya ɗora wa mace ba abinda mutum ya ɗora wa kansa ga mace ki aure ni ki aure ni ki dinka karɓar kuɗin hayan gidana ki aure ne ki daga karban kudin hayan gida na misali ko kuma abin da ya shafi hazana renon yaro zan bashi a hannunki ba zan biya ko kabo ba ba zan biya kudin shayarwa ba zan biya kudin abinci ba ki za ki komai to wannan sai ya sake ta yaya idan ya sake ta shi ke nugu kaga shi ne dama shi ne da haƙƙi yau idan ya sake ta idan ya dawo zai dawo shi ne ake magana nan wajen abinda mutum ya ɗora wa kansa abinda a zamanin kullum aure ya ɗora wa kanshi in ya sake da saki bai kai uku ba abin ya gushe kamar saki ɗaya ko saki biyu in ya dawo da ita abin ya dawo misalin hadana cewa za ki zan ba ki yaro a hannun ki na sake ke yanzu ya za ki riƙe yaro amma shayarwa da ciyar da shi da zan biya ko ba a gani ah, ga 'ya'yanta da ciyarwa ga 'ya'yanta a tana da 'ya'ya wanda ba shi ya haifa ba zan aure shi saboda daɗin soyayya ƴaƴan ki zan ringa biya musu kuɗin makaranta zan ringa ciyar da su agolan shi kenan so duk irin wannan shi ma misalin shi ne misalin kuma sharaɗin da ya sanya mata ba zai ƙara mata kaza ba zai ƙara kaza ba to wannan sai ce haka nan shi tamfili shi ma haka yake cewa zai dawo in ya dawo da ita amma malamin mu abu sa'id farraka bainahuma kuma ya ce akwai bambanci tsakanin su raddan alama man sabata ya yi raddi ga wanda suka gabata can an gani ya ce karkasa kiyasan fasi da manja alal babai ne baban wahida ya yi kiyasi kiyasi tsakacce wanda ya sanya babi guda biyu babi daya babi ne daban-daban ne an lahu haƙƙun lahu ƙar askaɗan wannan na magana tamfidi haƙƙi ne kayan ta ce ka aure ni in ka riƙe ni zan ringa ciyar da zan ciyar da kai ko kuma kudin haya ba za ka biya ba ko kudin ko gona ka yi noma kyauta sai zake ta in ya sake ta fa innahu haqqul lahu kad askara haƙƙin shi ne kayan ko fala ya udu, a haƙƙin ba zai dawo ba in bai kawo sharadi ba in bai ce ko na sake ki na dawo da ke ba za ki a ci gaba na ce eh in dai kawo wannan sharadi zai dawo amma ba wannan sharadi in ya dawo da ita sai ka nemi ka nemi kuɗin haya da bakin bani gida ina zaune ba ce a da ke na lokacin da akwai soyayya tsakani da kai duk mutumin da ya sake ka ai baya san ka kawai ka nemi kuɗin haya ka riga ka farke min hadda eh duk kyautata wanda nake maka sake ni gaskiya yanzu sai ka nemi kuɗin haya Inda kana son mai aure haka haka zaka gaina mai an gani ku shi yake magana wa za ka lan yasfiku mustawji ba kuma wancan abin da ke wajabtar da shi bai kayar da shi ba babu abin da ya wajabtar da shi bai kayar da shi kamar wanne nan shi abin da miji zai mata ko wannan abin da miji zai mata yana nan ko da ya dawo da ita in ya dawo da ita kawai an ci gaba ne shi ne ji abu fari tunda shi ne aikin kama tabbata kayan da ake ba shi kayan shi ya gaje ta lam yuskituhu mutawjiba ko mutawjibu abin da ke wajabtar da shi shi ah, bai kayar da wannan abin ba fa'ada sai abin ya dawo inda ma ba damu shi ko a lokacin da abin da ke wajabtar da shi ya dawo abin da ke wajabtar da shi na ma aure ya dawo kawai ya ci gaba da mai daukar nauyi ya ci gaba da daukar nauyin agolansa ya biya mai school a ah, dubu ɗari shi da kan shi daɗin soyayya kan wani lokaci daɗin soyayya sai mutum ya ɗauka ya ɗauka nauyi mai girma sai daga baya idan ya shiga auren sai ga ashe abun ba karamin abu bane irin wannan mutum yayi hankali da daukar nauyi kawai ka ce ni zan yi iya kokari na abin da nake yi a gaskiya eh kanta ce ma kaga wannan da wallahi maraya ne kaza kaza da kike kace da mu shine zai damu ke to na dauke mai ciyarwar shi wajen kwanan shi kudin makarantar shi kaza sai ka zo zai gama kudin abinci da kai kana bayarwa da kyar tun kace za ka janye zai ka kai ka ce to a kira manya a zauna in an zauna zai ka baka da gaskiya tun da ka riga ka shi kayi sharadi to dole ka ci gaba to za ka kar ma mutum ya fara wannan abun a gane sai ce wal azharu al awda amma abin da ya fi bayyana ba ya dawo kawai shine abin da ya fi rinjaye kamar wanda wanda ta yi mai hulɗi idan ta mai hulɗi ta ba da kuɗi ta ce gaskiya ya zake ta kawai ta mishi hulɗi sai daga baya kuma ya auren su ya dawo A gani ita maka zarika. kawai abin ya dawo wancan sharadi ya dawo tunda saki da kai uku ba fa kullu ma tadruku taja'u duk abin da ta bar shi abin dawowa ne duk abin da ta bar shi a da za a dawo da shi wa lam yusidu mustawjibu wannan abin da ke wajabtar da shi bai kayar da shi ba fa'ada inda ma bada mujibu sai abin ya dawo lokacin da abin da ke wajabtar da shi ya bayyana wala azharul aun kai zance wanda ya farin jahi dai kawai ya dawo kaman takhtali'u bangarori guda biyu sun dawo da wanda mijin ya dauka da wanda matar ta dauka Kaman tattali kamar wacce ta yi gulbi wa kullu ma tasruquhu murtada'u eh duk abin da ta bar shi za a dawo da shi yanzu hmm. eh ko da ake ba ki tattali in ka ba shi kuɗi ya karɓa in sake ka من ضبي أرى أو ينسى ليس له ليس له ليس له ليس له ليس له ذوق اللي يعيش ما أقول إن تبي الآن كل اللي ما تقول شيء أكثر أو من جلسي يجي كل أكثر أو أكثر أقل قريب يجي أربعة أو زي زي مجي أجرام إيه أما ما تأمل أخذ شيء أبو نباي تقول سنها يلا بقول لا أبو ما إيه هاي آخر قوة دي أبو نباي يلا نباي بكا كل ذلك اللي جوكوا البداية وعليكم السلام ايه تجي ليه عند وعند الأصل والمشروع نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم شاكينا أربعين دا تقص البداية الموارد الحالة الثالثة هالنا إيه، أكو يلزم فيها بالتعصيب بالغير suna gado a ciki da ta'azubanci da waninsa Al'afu shaƙi wato zuwa ɗan uwa shaƙi shi ne gayar ɗin nan ƴar uwa 'yan uwa mata suna gado da ainihin ta'azubanci da wani in akwai wani wani wanda zai ta'azubanci kamar ɗan uwa ki yana tare da su fayarisna bi shar Allah yi bi shuruɗin salata za su yi gado da sharta guda uku na farko Allah ya yujar da farkon wari zaka zaka kada a samu reshe mai gado namiji kada a samu reshe mai gado namiji in an samu ta ko dan da namiji ne to su ba za su yi gado ba na masani Allah yujar da asalin wari kada a samu asali mai gado na ce asali shine uba in an samu uba namiji uba ba ga shi kenan an yujar da mu'assil kuma a samu mai ta'assubanci shi ne ɗan uwan ina akwai ɗan uwan su ɗan uwa mata ɗin to ɗan uwan ne zai janyo musu abin da za su yi ta'assubanci shi ne a ta'assub ma algayir ko a ta'assub bilgayir misalin sabe halaka mutum mutum ya rasu ya bar diya ya bar akul shaqiq da ukta shaqiqa mutum ya rasu ya bar diya ya bar ɗan uwa shaqiqi da ɗan uwa fama na ma nasihu kullum minhum menene rabon kowanne daga cikin su aljawab asalin matsala min ithnain asalin matsala biyu za a raba kawai ita iya za ta ci rabi saboda ita kadai ce za ta ci rabi yanzu nawa ya rage ba dai ba to dan uwa da uwa yau za ta ci abin da ya rage namiji yana da misalin rabon mata biyu misali sani alaka mur'un an kuna an mutum ya rabu ya bar mahaifiya ya bar ya bar miji akon shakai ya bar ɗan uwa shaƙiƙi tayin da ɗan uwa guda biyu shaƙiƙai kuma me ra su kullum min sai daga cikin su jawab asalin matsala ne su asalin matsala shida ne lil ummi asulus hmm. ita uwa tana da ɗaya cikin shida ikhwa saboda an samu taro na ɗan uwa biyu ko biyar da biyu للزوج النصف شو ميجي هنا ده ربع كده شيء نوع لعدم وجود الفرق الوارث كان نوع يا رجل وتا تشفل بعضها بعضها تقرا ايه بني to shi ko miji ya ci rabi shine uku to ga ya zama hudu kenan nawa ya rage ba bi ba to yanzu menene al-aqu shaqiq al-ukhtu shaqiqa al-baqi dan uwa shaqiqi da uwa shaqiqiya sai su ci abin da ya rage da zakar mutum da zai mutsaye an gane namiji yana da kasan mata biyu nulahidu babu nulahidu annan misalai ya ja ila ja ila sahih za mu gane cewa lallai misalan guda biyu suna buƙatar ingantawa fasahar awwal to na farko da aka ce biyu din nan ko wani aka ce biyu na farko to kaga an ce biyu to an ce ainihin ita tsiya tana da rabi shine daya sai kuma yan uwa ya dan kwaransa ya dan kwaransa rawa daya kaga ba zai yi ba to nawa ne kan kansu dan uwa shakiki da yar uwa shakiki ya dan uwa nawa ne kan shi biyu ita ba daya kaga kai uku kenan ko kai uku da nan kuma sai a buga da mai da biyu sai a buga da asalin matsala da biyu zai ba da shida kaga in ya ba da shida yanzu aka sa kashi shida ne sai a ita da ya ta dauki rabin shida shine nawa uku to yanzu na hudu ya rage sai su raba yan uwa ne zakar bisu na azumin sayen ko na ya rage uku ya rage ko yan uku ya rage yawa rabi rabin shi da shi ne uku a wannan sauran abin da ya rage shi ne uku sai shi ya ɗauki biyu da ɗauki ɗaya eh, amma sani fa yasiku min mai ashara amma na biyu ba wanda aka zashi shida an kaza shida an ce uwa tana da sulusi miji yana da rabi bi azami mu jiri yan uwa suna da kaza kaga da yan uwa da yan uwa suna da suna da kai uku zo kai uku a buga shi ko yan uwa mata guda biyu yan uwa kuma ko wani biyu kan kansu biyu shi ma shi ma kanshi nawa biyu kaga a zama kuɗi kenan ko sai a buga cikin shida zai ba da ishirin da nawa eh, ah. nawa da biyu nisfu wancan da eh akwai a ga dai wannan dai cikin nan eh, biyu za a buga shi kashi shida sai da Allah ya amma an kasa shi 24 ma yayi yayi ba bambanci hmm. fa sahu lil umm ita uwa tana da rabi uwa tana da rabi rabin sha biyu ne nawa a tana ɗaya cikin shida na sha biyu ne biyu wani zauje miji yana da rabin sha biyu shine nawa shida kaga an ka samu takwas wani nawa ya gida fi kudu ko to ɗan uwa yana da biyu shakikai ko mata suna da ɗaya kudi ya rabu Eh, wato ɗaya daga cikin algarrawai a abin da kai هذا استثنى منها ثلاث مسائل wato nan ana magana bambancin kaka da uba bambancin kaka da uba kaka da uba duk ɗaya ne sai dai akwai bambanci ta wasu wurare shi ne ce na farko idan ka na ma'aljaddi ikuwa li abuwai idan kaka yana da ƴan uwa li a shayi yan uwa ne arzi ɗan uwa shi ɗaya ko yan uwa ne arzi mutum ya rasu ya bar kakan shi da yan uwansa shaƙiƙai ko yan uwa ne abai to al'amarin ba daidai yake ba da a ce an bar mutum mutum ya rasu ya bar ubansa da yan uwansa shaƙiƙai daban-daban ne idan mutum ya rasu ya bar ɗan uwansa ya bar ubansa da yan uwansa shaƙiƙai ko ne za su yi gado in dai ga uba yan uwa ba za su yi gado ba kun lura in dai ga uba yan uwa ba za su yi ne ba za su yi gado ba to kaga amma in ga yan uwa ga kaka ba za su yi gado aljaddu yuqasimul ikhwa kaka yana rabe rabe beniya da ainihin yan uwa kaka shi ma zai zama kamar dan uwa ne shi ma na'am falihaza istasna minha salasa masail shi yasa a nan wajen aka toge matsaloli guda uku al'ula idan kana ma aljad ikhwatu li abwayn in tare da kaka akwai ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya aw li ab ko ɗan uwa li abai fa laysa hukumul jad la hukumul ab hukumul ab hukuncin kaka tare da su ba hukuncin uba bane li anna al ab ya hasubuhum domin uba yana sha makarce ɗan uwa kai tsaye idlali idlalin bihi domin ai sun kusanto zuwa ga ɗa ta hanyar uba wane ne ya kawo su wajen da? ba uban ba ne? shi ɗan uwan shi ne uban shi ya janyo su to tun daga uban wanda shi ya dumfari ɗan da kai tsaye shi uban ya kusanci ɗan da kai tsaye sai ya kori wanda shi ya janyo an gane ku na uwa an karama uba ya fi kusa biyar yan uwa wal jaddu yuqasimu amma kaka zai yi rabe bai da su ne kaunin sawuna dan kasancewar su yan uwa sun yi daidai da kaka kaka waye janyo shi uba yan uwa waye janyo su uba yan uwa kaman ƴaƴan ƴaƴan uban da yayi shi ya janyo su zuwa ga nan to so haka shi ma kaka uban ne ya janyo shi matsayin su ne eh na'am li anna al-jadd wal ikhwa bi anna al domin lalle kaka da ƴan uwa yuduluna ila al-mayyit al-ab suna kusantowa zuwa ga mamaci ta hanyar uba ولذلك يقاسمونه على saboda haka za su yi rabaibeniya da shi akan tafsir akwai tafsirin da malamai suka yi bayani da sannu hukuncinsa zai zo da hukuncinsu a yi aljad wa tashwa hukuncin kaka da kuma yan uwa wato abin kammalawa a bayyane in hala kulle kulliha yi bayani duk halayen gaba daya bayan an ambaci hajab da sha makan cewa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والوصي أحط بهدامة الذكر من عصبته يا وشي وصي شي أبو ترجنتا درينان أنا مجي في هذا أسبانسا في هذا أسبان أسبان وأسبان يارو أنا في هذا أين يجي أبان يارو في هذا أبان يارو لتنقون يارو لكاكين يارو inda ya mutu kafin ya rasu ya ce wani da Allah ya ce ma mutanensa danginsa idan na rasu wani alhaji wani nake so ya kula mu da na? to shi ya fi cancanta a ba nan yara fiye da dangin uba shi ya fi dacewa a ba fiye da wa fiye da dangin uba amma bai fi dacewa fiye da dangin uwa ba na eh, hadanatu zakar min asabati eh shi ya fi dacewa da rainon ɗa namiji fiye da ainihin asibansa fa amma al-khumsa amma ita mace ba kana ma'amuna idan ya zama to shi wasiyin amintacce ne ba walahu ahlu kuma wasiyin yana da iyalai wa illa fala to sai a bashi wa sai a bashi yarinya mutum kafin ya rasu yana da yarinya da ciwon ajali ya zo masa zai ce ki wani ciwon nan fa gaskiya ba ina ganin ba zan tashi ba to da ina so da Allah ka rike min wannan yarinya amana har lokacin za ta yi aure to kuma ya faɗa a gaban danginsa gaba ɗaya to idan mace ne idan ya zama amintacce kuma yana da iyalai to alhamdulillah sai a bashi ya kula da ita idan wa illa an bashi da iyalai fa fala a gari yanzu ko da iyalan ai hadari ne al'amarin yanzu lalacewa ya riga ya zo da bushewar zuciya da rashin imani kuma da kuma ainihin tasiri na bokaye don wallahi bokaye da akwai daular musulunci hukunci kawai a yanyanka su dukansu irin fannan da suke ga al'umma suna wasa da aƙi da mutane suna wasa da ran mutane suna wasa da dukiyar mutane da mutuncin mutane yanzu boka zai iya sanya wa mutum ya zana da yashi don yana kan kuɗi ke za ka yi kuɗi amma za ka yi zana da yakka in ka yi zana da yakka so kaza za ka samu wannan wadata ku saboda yana son wadata sai ga yayi zina da ishi amma kaga wannan matsala na zina da iya abu ne wanda kusan ko da mafarki ba ba a tunanin shi a da wallahi lalacewa yanzu ya kai bokaye yanzu suna sanya mutum ya zina da ishi ko ya zina da mahaifiyarsa to ina kuma a ce mutum ya yi zina da yadda aka bashi ruku abu ne mai sauki a ran irin wannan abubuwa kaga inda mutum amintacce ne sosai za a iya bashi in ba amintacce bane sosai to a yi hankali wa iyaz billah tunda yanzu wai uba ne ba uwa za ta yi tafiya saboda tsoron kada a samu fitina tsakanin ainihin uba da iya kada ka yi ba a jama'a sai uwar ta ɗauke ainihin yarinya ta kai wani waje kaga ai lalacewa ya kai ta to billahi yanzu yanzu halin da ake ciki yanzu kuma ni gaskiya mafi yawa ina jingina shi zuwa ga bokaye ina jingina wa bokaye su ne suke ba da irin wannan fatawa ga mutanen da ke son duniya shi kuma mutum yana son duniya ko da mahaukaciya ya ce sare da ita wallahi yana yi an sha kama manyan babban mutum da mahaukaciya wa iyaz billah alwali yishla yau idan shi wasi yana da yana da ainihin iyali to alhamdulillah sai a bashi ya rike ta in ba haka ba a'a wali ya samu ya yi rigila zai iya tafiye tafiye bihi idan wasi zai tashi daga nan ya koma maiduguri ko zai tashi ya koma nijar shi wannan wasiyi to wajibi ne zai dauki ya samu ya samu ya dauki yaron ya tafi da shi a cikin tafiya na nukula tafiya na cirantuwa daga wannan kasa zuwa wannan kasa ko daga wannan gari zuwa wannan gari na gairi zai tashi daga nan kaduna ya tafi Legas. Eh, ko ya tafi kaza to a nan wajen wato zai tafi da shi shi safarin nukula to banda wanda ba da nukula ba banda tafiya wanda wanda yake na zaman jirgin a tafiya wanda abin a banda tafiya wanda zai je dawo tafiya wanda zai je dawo ba ya tafi da shi ba amma tafiya wanda ya bar garin da ya koma can gaba daya to ya tafi da shi in ko tafiya ne zai je kasuwanci ya je dawo to ya bar yaron inda yake wa adalaha banda ita yarinya wa adalatu sabiyyu ila al-bulugh hadana na karamin yaro har zuwa ga balaga sai ya balaga za a kwace yaro a wajen mahaifiyarsa a gane karamin yaro idan mutum ya saki mace waye za ba waye za ba da hadana na na ainihin da ita uwa ita uwa za a ba yaro karami har sai ya balaga zai dawo wajen uban shi sannan kuma idan mace ce ba wakila ila iska an ce zuwa ga karayen fira in ya fara karayen fira shekara nawa ke karayar zira a ce shekara bakwai zuwa kaza zai ɗan yi ko lokacin da ya karayar zira a lokacin zai dawo wajen ubansa ra'ayi wasu malamai kenan amma abin da ya farin jayi shine sai ya balaga a gani uba a nan wajen uba zai riga aikawa da kuɗin cefane kuɗin ɗaukar nauyin yaron zai riga aikawa da kuɗin school fees in yi rashin lafiya ita uwar ita ce mai kulawa da mai wanka ka dafa mai abinci ya ci in ba shi da lafiya da kai shi asibiti aikin uwa ne wannan Shi ne hazana da ake nufi shi uba kuma aikin shi ne infaki an gari shi ne ɗazu muke cewa idan kuma masu ta ta ɗauke mai ta ɗauke mai kuɗin da zai kashe gadar wannan ta ka bar shi a waje na sannan kuma ni zan ɗauki kuɗin biyan kuɗin makarantar shi da kuɗin abincin shi da ɗinkin sallar shi da rashin lafiyar shi komai na an yi irin faɗan da ba ma a ce a tuɗe ba da wani abu ba sun mutu tunanin shi misali eh akwai iyayen da suna ruwan suna ruwan amma ya kamata shi namiji a rinka cewa ya kawo don wani cewa ya kawo din nan zai sa ya karanci wani darasi eh dole ne ya rinka kawowa to zai karanci darasi a gane nauyi ya hau kan shi ya fa abar shi ya ba nauyin wani lokaci saboda wani haka zai tafakin yaran yana inda za wa iyayen wani dama shi ba 'ya'yansa da shi ba shi kawai saduwa ya dame shi gani wata sabiya hatta ya rufu da bi alzawi idan ko karamar yarinya ce har sai miji ya sake ta idan mutum ya saki mace to yasta karama wato za a ba uwar a gani na ka ba uwar baban ba zai kwato ta ba har sai ta yi aure in ta yi aure a kai har sai ita diyar ta yi aure kuma ta yi aure mijin ma ya sake ta a lokacin sai ta dawo wajen ubanta a lokacin da uban yake da za ta dawo wajen uban idan wani abu ya faru ma wani za ta zauna eh. nan kaga an yi maganar uwa ita ce da hadana saboda babu tausayi uwa ta fi tausayi ta fiye da uba sannan dangin ta ma sun fi tausayi ake cewa dangin uwa sun fi tausayi sun fi son mutum a nan ya uwa yanzu in uba ne misali idan uba aka bashi aka bashi biya uba ya kwace ta ya ba sabuwar matar shi da yawa maza ba sa ganewa idan uban yana nan za ka tana haba haba da yaron da zarar uban ya fita za ta gaura miki bani galiba haka mata suke ta ringa ɗan tashi tana azabtar da shi da uban ya dawo zai tsaye ka tare ta rike shi tana wasa tana mai wasa wato ma kirki irin na mace ba zai sa uban ya gane cewa ɗan na shan wahala ba sai uban ya ce ai ta rike yaron da amana na'am akwai mata da suke riƙewa da amana akwai matan da za su rike kamar su suka haife amma gaskiya ba su da yawa wallahi mafi yawa suna kisan suna suna ainihin yakin sunkuru suke kisan mummuke sai dai idan Allah ya kaddara uban zai gani ya gani an gari to shi yasa mafi alkhairi idan ka saki mace kawai kabar kabar danta a hannunta babu yadda za a yi ka azabtar da ɗan da kanta sai dai baka da hankali sosai ko abin da ya kama da wannan amma shi in ana gurin tarbiyya ba mai tarbiyya na ta lalace a cikin iyayen yarinya eh, idan tarbiyya zai lalace amma ba amma ba ba tunani wahaliya ba akwai mutumin da kawai zai ringa zari da fa suna tare da suke tare ba matsala da yau zai ce wani tsoron tarbiyyar halin shi ko eh, ce gidan iyayen ba tarbiyya me yasa ka aura ka san gidan ba tarbiyya ka zo ka auro shi wani ya gaya wani zai kai kotu to da gaskiya an bar ƴaƴan a wajenta kawai yana so ya ɓata mata rai galiban namiji idan ya saki mace yana so bai san ta ya kwanta wanda ya kamata a kullum ka sani idan ka saki mace ba wai alaƙa ba wai tsakaninka da ita gaba bane ba kenan yanzu auren da yake zaunuwa tsakaninka da ita ɗabi'a ne bai zo ɗaya ba tunda ɗabi'a bai zo ba su ku rabu ka bar ɗan uwarka musulma da ita auri wani kila ko ɗabi'a zai zama ɗaya shi kenan ba saka har yanzu akwai alaka na yan uwantaka wannan hadisin da ke cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi shi ma hatta yuhibba li ukhtihi ma yuhibbu li nafsihi sai ya so wa ƴar uwar shi musulma abin da yake so wa kanshi min babu qiyas kuna da wannan ko saboda haka idan ya sake ta to kada ya dauka fa tsakanin da ita yanzu babu wani shiri zan azabtar da ita zan yi kaza la ya bar mata dan ya rinka daukar nauyin dan an gane yanzu alaƙa ne yanke na aure amma akwai alaƙa na musulunci tsakanin su shi ya dan a nuna ma akwai alaƙa na musulunci bayan ka sake da za ka yi mata tamattuki yanzu a wannan zamanin kadan sake zai to inda Allah ya kaddara auren mai yaro kuma ba haka na zo ba saboda haka ina miki addu'a wanda za ki samu ki aure Allah ya sa ni ki ya daidai da nashi ku iya zama lafiya ni dai ga halin da yake daidai to Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza ga dan dubu hamsin nan ba yawa dan Allah ki dan yi hakuri sai ka dan hada su da dan dubu hamsin amma baka ba ta hakuri da Allah ki dan yi hakuri ki manajin wannan kin san yadda gari yake yanzu mala Abdullahi sallallahu alaihi wasallam yan kadan yanzu ana rabuwa ne yana zaki yana zaki tana zaki kai din banza dubu hamsin kan an ga ba matsiya ce ya ce ka san iyaye na ka san gida na sani in ba larura ba mai ma amfanin auren matsiyaci shi ma ya kunzuma mata a shar haka za a rabu ana bada na? ko ta fi ka a ta fi ka amma kake ce da ita tun ya yi shi ne eh, wannan wannan bijin hajji yake na wannan gida ya lalace Inda mutum ya bar cin cewa a hannun mace gida ya lalace kaga ku suka kaita da wannan ita za ka cewa dole sun kuya mata dole hajiya ina kwana shi ne zuwa mu da hajiya zai ce labari kawai sai ta mai waya halu da Allah yaran nan ka kai makaranta ina Dubai shi ke ba bayan da iya in ya matsa wallahi wallahi a in ya matsa koli sai a yi ta baka haƙuri da Allah ki dawo da shi ah, zaman wannan kwaɗayi ya kawo wannan wani yana ne kare ya wahala kawai baka san wannan wannan nauyi yana da akwai sirri a cikin shi ba in kana da ƴaƴa ka bar ƴaƴanka gani baka ɗaukar nauyi ƴaƴanka ka ce kowa ya je ya nemo ka ba shi lokaci za ga nan gaba umarni ka ba su ba za su ba su ba daukar nauyin nan akwai sirri sosai a gare shi kana so ka rike gidanka to ka dage da daukar nauyin iyalinka in kai wasa da daukar nauyi dole sai ka yi wa hajiya biyayya za ta riga aikata wasu abubuwa ba yadda ka iya yanzu akwai wani ba katon banza yana nan zaune tana saudiya ita ce take aiko da kuɗi na biyan kuɗin makarantar yara kuɗi na komai to ba wani da bincike da biya saudiya ko wala hajiya tana da girki yanzu yaran da gaba ɗaya suke ɗauke min nauyin shi abin da ya dame shi ɗaukar nauyi matar shi da halin da matar ke cikin abin da ya dame shi ba irin wannan namiji kenan wanda bai san ciwon kanshi ba amma wanda ya san ciwon kanshi ba zai kuskure a wurin mace yana zaune a nan tana zaune a wani gari to me take ya sanar a yi shekara ɗaya shekara biyu tana fashin na'am Thank you. to ya ji ya karatu da matan nashi ne sai ya tafi da ita saudiya ita ma tana karatu ya gama karatu sai ya baro tashen tana karatu su alhamdulillah ya yi kokari an da ya kokari ya yi kokari ba ya a sama abin da yake so ya so ya so su sami ilimi ne a yi yana so ta zama cikakkiyar salafiya shi za a faru kashin haiku na'am bambanci ne lam tasiha salatuhu da me da a da ɗaya ne yana ce sallar bai inganta ba sallar bai ma yi ba sallar bai yi ba gaba ɗaya shi ne ma lam tasiha ka yi sallar amma bai yi ba wannan kuma sallah ka fara yin sallah amma sallan ya ɓaci daga baya an gane kana cikin sallar sai wani abu ya bijiro da ya sallar shi wannan sallah bai ma yi ba ballantana ma tun kafin ka fara ma sallah bai yi ba mutum ya yi sallah da najasa a jikin shi yana sane tun farko sallar ba ta yi ba amma mutum yana sallah ya yi raka ɗaya ya yi raka biyu ya yi raka uku yana cikin na hudu sai aka zubo mai kashi ko fitsari sallah ya ɓaci ɓaci ya yi amma da ya yi hmm? insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu